يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiya ce yau ta ranar asabar wacce ta yi daidai da safiyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara 435 daidai da 4 ga watan julai shekara ta 2014 mun haɗa wannan cibiya ta musulunci da aka fi sani da markazin salafiya mai lamba adireshi 46 layin maje tudun wada karamar hukumar zaria jihar kaduna ta najeriya ba don komai ba sai don abin da aka saba a irin wannan wata a irin waɗannan ranaku na asabar da lahadi na tara 'yan uwa mata gabatar da lacca gare su ko wa'azi ko muhadara da za ta amfani su ta amfanar da al'umma ta amfanar da mu gaba daya a yau kamar yadda muka yi ta sanarwa ɗaya ne daga cikin manyan malamanku, kuma malami a jami'ar ahmadu bello Dokta ahmad bello dogarawa shi ne zai gabatar da lakca kuma alhamdulillah allah ya kawo shi ga shi tare da kuma zai gabatar ne akan watan abinda dan ba ta ba ake ta sanarwa cewa zunubai da tasirin su mummuna da al'umma kuma mala ahmad bello ba bako ba ne a wannan cibiya dan ma cibiyar din kusan malam ahmad bello tun da aka fara yin wa'azi ga 'yan uwa mata wai yau shekara sama da goma ba taɓa yin shekarar da zai zo ya gabatar da lacca a wurin nan kuma duk sanda zai gabatar za ku ga topic ɗin da yake yi ba wanda ya taɓa yin shi kuma shi ma da yi shi a baya ba so muna fatan watan allah ya masa jagora zuwa ga abin da yake so ya da shi ina mai gabatar muku shi da sunan Allah malam bismillah الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda malam ya sanar muna safiyar asabar takwas ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1435 wanda ake kwatanta shi da biyar ga watan bakwai shekara ta 2014 a kalandar albashi ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke cibiyar markazu salafiya da ke kan titin maje a tudun wada karamar hukumar mulki ta zaria jihar kaduna najeriya domin tunatar da kawunanmu dangane da al'amarin da yake da muhimmanci mu ba shi kulawa kasancewar Allah tabaraka wa ta'ala ya jawo hankalinmu a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya jawo hankalinmu dangane da shi domin rashin kulawa da shi ne na iya haifar da matsala da tarnaki ga rayuwarmu rayuwar al'umma da koma mu a lahira wannan yasa yake da matukar muhimmanci mu dauki wannan darasi kamar yadda ya kamata mu dauki sauran darussa da ake gabatar da su da waɗanda za a gabatar nan gaba da muhimmanci kwarai domin dukkan su manufar ita ce ai mana tarbiyyar da ta dace mu samu fahimtar addini mu nemi kusanci zuwa ga Allah mu gudu tare mu tsira tare mu kuma haɗu a ranar kiyama a cikin aljanna aljannar firdausi al'a'la yau malayan fa'umarin wala banon illa man aka a bi kalbin salim don haka yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala jagoranci cikin abin da zan gabatar kamar yadda muke roƙon Allah ta'ala ya ba ku sauraro mai kyau da fahimtar abin da za a gabatar kamar yadda aka yi matashi ya tun farko muhabarar yau unwaninta ko mawdu'inta shine zunubai da kuma tasirin su munana ga al'umma to kalmar zunubai a hausa kalma ce da take nuni zuwa ga jam'i ta tilanta shine zunubi kenan zunubi shine mufradi zunubai jam'i to kalmar zunubin nan asali kalma ce balarabiya ila iyaka ba haushe ya yi amfani da ita ta yadda zai isar da saƙon da yake so ya isarwa mai saurare duk lokacin da ya ambaci ta sai to kalmar zunubi duk wanda yake jin hausa zarar an ce zunubi zai iya fahimtar abin da ake yi amma asalinta balarabiya ce to tun da kalma ce balarabiya kamar yadda malamai ke nuni ko da yaushe akwai buƙatar a faɗi ma'anarta a harshen larabci a kuma dubi ma'anar a sharance malamai sun ba kalmar zunubi ma'anoni mabambanta a harshen larabci to amma daga cikin fassarori da ma'anoni da na gani waɗanda suka ba ni sha'awa ƙwarai akwai wadda ta ce azamfu lugatan bi ma'ana al'ismu waljur wal ma'afiya waljam'u zunubun وأذنب الرجل أي صار ذا ذنب وقوله عز وجل في مناجاة موسى عليه السلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون أني به قتل الرجل وقتل الرجل قتل الرجل الذي وكذه موسى عليه السلام فقضى عليه وكان ذلك الرجل من آل فرعون وفي قوله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم أي أخذهم الله بسيئات أعمالهم بمعنى تبعة العمل فالذنب معناه التادب أكتي كلمة ذنب أهل العربي معنى تيجد الإثم ليس الجرم بابا ليس al-ma'siyat safawa wal jam'u kasancewar kalmar azzamu mufradi ne to jam'in sa shine zunub ana cewa zambun guda ɗaya kenan zamban guda biyu zunub da yawa daga uku zuwa idan a larabci aka ce aznabar rajulu abinda ake nufi aisara za zambin an ce mutum ya yi laifi ya yi zunubi abinda ake nubi ya zama wanda ya yi laifi ya saba ya yi zunubi haka na faɗin Allah ta'ala dangane da ganawar da ya yi da annabi Musa alaihissalam da annabi Musa ya ce bayan an umarce shi ya je ta ta sako ga fir'auna sai ya ce walahu alayya zambon fa akhafu an yaqtulun kuma akwai laifin da na yi musu ina gudun kar kashe ni idan na ce. abin da yake nufi wannan mutumin da annabi musa ya ga suna faɗa da shi da wani ɗan ƙabilar annabi musa shi ɗaya mutumin ɗan ƙabilar fir'aunin yana cikin jama'ar fir'aunin da haka da ya ga suna faɗa annabi musa sai ya ɗan tunkuɗe wannan wanda ba cikin ƙabilarsa ba domin ya hada shi ci gaba da fada da ɗan ƙabilarsa dan tun kuɗewa kaɗan haka amma da yake Allah ya kaddara abin da ya kaddara fata ba a rai shi ke na sai mu daga tun kuɗewa to tun da ya yi wannan abu kuma annabi musa ya fahimci wannan abu ne daga shaɗan sharri ne na iblisi saboda haka ne mu gafaran Allah Allah kuma ya gafarta mashi to amma su waɗanda abin ya shafa su fir'aunar jama'a sa su ba suna nan suna kullawa annabi musa makirci da makida saboda haka annabi musa da aka zo aka ba shi labari cewa an bai taro na musamman ana tattaunawa game da yadda za a kama ka a kashe ka saboda abin da kai ka kashe wani annabi musa ya bar gari ba shi Allah ya kaddara ya nufi madiyana ya je can ya samu wata dattijan arziki ya auren mashi da ya ya masa hidima ta shekara goma bayan nan ya kamo hanya zai dawo masar shine kuma al'amarin da ya faru ya faru Allah ta'ala ya zaɓe shi a matsayin manzo ya kuma gaya masa ya je ya isar da sako ga fir'auna to shine annabi Musa yake cewa wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun suna da wani laifi da nayi musu akwai laifin da nayi musu akwai laifin a kaina wanda ne masu ina gudun in na je kar su kashe kaga ashe nan zam na nufin laifi sabawa yin abin da ba daidai ba da sauransu haka da faɗin Allah ta'ala da yake fa a Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zunubinsu su ma'ana yi musu azaba saboda zunubin su ai akhadahum Allah bi ti a'malihim Allah ya kama su da manya-manyan laifukan su zunuban munana ya kama dama abin da ake nufi da kalmar zam kamar yadda arrajib al-asfahani shi ma ya fassara shine attabi'a ai attabi da zai biyo baya sakamako abin da zai faru in kai ta ba Ba dai ka riga ka aikata ba to abin da zai biyo baya Abin da zai faru bayan abin da ka aikata ya riga ya wannan shi yasa ake kiran zam da ma'anar attabi'a ko kuma attabi abin da ke biyo baya amma a shar'ance malaman sai suka ce azzabtu ilahan wa mukhalafatu al-awamir al-ilahiyya al-warida fi shari'ah al-islamiyya min khilal tark al-wajibat aw irtikab al-muharramat التي يعاقب الله تعالى عليها suka ce zunubi a shar'ance shine sabawa umarni na Allah wanda ya zo cikin shari'ar musulunci ta hanyar barin abinda aka wajabta an wajabta wa mutum ya yi kaza sai ya ƙi kamar misali sallah ta farilla guda biyar a za'ar la'asar makriba isha'i asbahi sai mutum ya ta kaga ya bar wajibai ko zakka ga wanda yake da halin ko hajji ga wanda yake da iko ya cika dukkan sharuɗa ko azumi ga wanda bai da larurar ko uzurin da zai hana shi duk waɗannan wajibai ne ko kyautata mai iyaye da yin masu ya da ko kiyaye haƙoƙin makwabci ko girmama na gaba biyayya ga shugaba sanin daraja da ƙima da haƙƙin malami tausayin na ƙasa ƙarami kiyaye haƙƙin maraya da sauran abubuwa irin waɗannan duk waɗannan su ne to idan mutum ya ki aikatawa to ya yi abin da ake kira azzambu a wurtikadin muharrama ko ko mutum ya aikata ya auka ya fadawa abubuwan da aka haramta kamar ƙarya kamar giba kamar annamimanci gulma don haɗa fada kamar zunde kamar yakuce kamar yarfiya da iskilanci da girman kai da nuna isa da baro koko da takama da tailake zina shan giya luwaɗi shan taba sigari shan wiwi da sauran. duk waɗannan almuharramat idan mutum ya auka masu ya yi abin da ake kira azam waɗannan su ne allazi yu'aqibu ta'ala alaiha abubuwan da Allah yake yin hukuma ga wanda ya aikata ko kuma wanda yake aikata wancan wajibi ko ya aikata abin da Allah ya hana sai ya hukuma waɗannan su ake kira al-sama alkur'ani mai girma ya zo da kalmomi daban-daban masu alaƙa da kalmar azzabu waɗanda dukkan su suna isar da saƙo ne kwatankwacin irin wannan misali ita dai kalmar azzambu ne ta zo a wurare da yawan gaske alkur'ani mai girma daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ankabut aya ta arba'in, da Allah ta'ala ce fa kullan akhadna bi zambi kowanne daga cikinsu, da fir'aunan da hamanan da karunan da sauran waɗanda aka ambata duk Allah ya ce fa kullan akhadna bi zambi kowanne muka kama shi da zunubinsa maka yi maka hukunci daidai da irin laifin da yi hakanan kalmar zanku ma'anarta ya zo cikin ma'anar al-ma'asiyar sabo misali cikin suratul hud aya ta tara. Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wa tabu amra kulli jabbarin anid Allah ta'ala ya ce wa tilka adun to haka dai adawa jahadu bi ayati rabbihim suka yi musu suka kiyarda da ayoyin su duk ayoyin da annabi hudu ya nuna musu duk sai zama a banza wa asau rusulahu suka saba wa manzannin shi manzannin Allah ta da cewa annabi hudu kadai suka wa amma sai Allah ya suka saba wa manzanni domin kin yadda da annabi hudu kin yadda da manzannin da suka zo ne kafin shi kuma kin yadda da manzannin da suka zo bayan shi shi yasa Allah ya ce wa asaw rusulahu wattabu kuma suka bi amra kulli jabbarin anid umarni tsari hanyar tare-taren dukkan wani jabbari mai tsaurin kai anidin wanda yake kangararre mara jin magana a anan wa daga na aka samu kalmar al-ma'asiyatu haka nan kalmar al-khati'atu ita ma ta zo don ba da sako kwatankwacin na azzabu ne a cikin suratu yusuf aya ta da bakwai. Allah ta'ala ya ce ina ba labari game da ayyukan annabi yusuf inna kunna khati'in lalle mun kasance masu laifi a cikin surar hudu aya ta ɗari da goma sha hudu an ambaci kalmar asayya wadda ita ma ta zo ta ba da saƙo kwatankwacin irin na azzambu Allah ta'ala ya ce innal hasanati yuzhibna sayya lallai al hasanati kyawawan ayyuka yuzhibna sayya na tafiyar na tunkuɗe na ture na shafe na gusar da asayyati sayyiati munana laifuka zunubi sabon abu a cikin surfin nisa aya ta biyu Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar alhubu domin fa'idanta da sakon azambu Allah ta'ala ce ina hukana huban kabira lalle ya kasance zunubi mai girma kun ga nan alhubu bi ma'ana azambu haka nan kalmar al'ismu al'ismu sabo zunubi laifi a cikin suratul araf aya ta uku, Allah ta'ala ce kul innama harama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya kace innama harrama rabbi al fawahisha ubangiji na ya haramta al fawahisha dukkan dangogin alfahasha duk wani nau'i na alfahasha alfahasha duk abin da yake abin ki wanda ɗabi'a ba ta so al'umma sun taru sun yi tofin alatsi ne a kan shi wani ana kiran shi alfawahish ko kuma irin wannan abin sun shi alfahish jam'in sa alfawahish sai dai shugabannin alfahasha gaba ɗaya da ƙur'ani ya zo da su guda uku ne su ne shugabanni su ne kakanni a duk cikin nau'o'in alfasha na ɗaya auren matar uba wala tanki uba na ka aba uku minan nisa innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila kun ga an zo da kalmar fahisha anan daga da auren matar uba ko yana da rai ya mutu hadisi ma ya tabbata barra wata rana an gan shi rike da tuta yana gaggawa da hanzari aka ce ina za ka barra ya ce manzan Allah sa zuma ya aike ni in ta wajen wani mutum da ya auri matar baban shi je in kashe shi kisa da yawa daga malamai suka ce wanda da ya auri matar mai shi hukuncin shi kisa sai na biyu الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاهشة وساء سبيلا فينو ونين وقامل نو إنا على رموني إنا على رمتي إذا على رماتي قبضني أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين مجنة لواسي جنة دعوة ما ترغبا دزنا دلواسي سونة شوغبنن دكان الفاحشة كبدا domin shirka ba a kiranta alfasha saboda haka ba ta shiga ciki ba dama alfasha aiki ne da ake da gaɓuɓɓa waɗanda za su shafi al'umma a wajen tsarin kyautata lamuran al'umma ko rusa shi don an yi wanda ya rusa ya kawo al'umma barna da bata da lalacewa da tambadewa da gurɓacewa tarbiyya to wannan abin zai iya zama alfasha in an zo ana yaɗawa da maɗigo duk da cewa shi babu aya sari'iya a kan shi to al'ifmu ya zo da ma'ana kusan irin na azam kawai dai na ɗan haɗa bayani ne game da alfawahishu saboda ma ya zama to fa'ida sai abu na gaba alfusuku wal isyanu saboda haka alfisku yakan zo da ma'anar azambu kamar yadda al-isyanu wanda shine can al da ya ambata kamar yadda cikin da hujurat aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce wa karra ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kuma ya kyamatar ya ki maku al-kufra kafirci wal da fasikanci wal da kuma sabo sai kalma ta gaba alfasadu. Alfasadu. ita ma wannan kalmar da ake fasara ta da barna tana zuwa da ma'ana ta zunubi ko sabo a cikin suratul ma'ida aya ta 32 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون auna الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا Allah ta'ala ya ce kawai dai sakamakon masu yaƙar Allah da manzan shi kuma suke yin barna ma'ana suke zunubi da saƙo da nau'o'in abubuwan ƙi abubuwa na mugunta da lalacewa da tambaɗewa da ya shafi al'amarin dukiyar al'umma ko kuma jininsu da rayuwarsu na mutanen sakamakonsu an yi kasar a karkashe su a wani sallar ko a gicce su kun gane alfasad ya zo da ma'ana kwatankwacin na azam sai kalma ta gaba al'utu al'utu ya zo cikin surat al'araf a suratul araf ayat 166 Allah ta'ala ya ce falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khafin da suka ketare suka wuce iyaka suka yi laifi ta hanyar aukawa abinda aka hana su sai muka ce musu ku zama birai kaskantattu wulakantattu ba shi kenan ba sai kalma ta gaba al-isru al-isru a cikin suratul araf a bakwai. Allah ta tabaraka wata Ala ya ce wa ya yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim danganta da bi Isa alayhi salatu wassalam cewa yadau anhum israhum kuma ya sariyar ya shafe ya kusar musu da al-isra shine israhu zunubansu laifukansu saɓan allansu ta hanyar tsora su kan tarbiyya da taskiya da tafsiya wal adalala da sai kanat alaihim da kuma manya-manyan nauyuka da ke kansu ko mutum wani abu ya samu ga yadda zai wannan abin da zai yi don ya zama shi ne tsarkaka ko waraka sai ya zama to abu ne wanda mu aka ce yau za mu shiga uku mu lalace to wannan nauyin sai aka ce annabi isa ya karantar da su abubuwan da suke masu sassauci yasa kun ga ko da a yanzu bible da ake karantawa a yadda yake munharfin sa bible ne akwai yadda za ka ji ana cewa annabi isa wai ya ce ba na zo ne rusa dokoki ba na haddo na ba na zo ne rusa dokoki ba shari'ar da annabi musa ya yi ba cika su za ka ji abin da ake nufi tauhidi da abin da ya shafi kadai ta Allah da yin masa bauta da tsayuwa akan makarimul akalaki da sauransu amma dokoki da suka shafi yadda za a ce sai an yi kaza in kaza ya faru ko sai an yi kaza in kaza ya faru to an sassauta musu a wannan lokaci amma hudu suna nan ba sassauta su ba an ba su haka kamar yadda annabi isan ya ambata musu to kuma wannan maganar ta dace da abin da alkur'ani ya nuna mana shi yasa na ishara wannan magana to banda waɗannan kalmomi akwai waɗansu kalmomi irin su aljurmu shi ma ya zo irin su alkhati'a wanda ke ma'ambata khati'a amma aljurmu ya zo da waɗansu dai kalmomi waɗanda malamai suka ce dukansu suna ba da saƙo kwatankwacin na kalmar azzam a takaice kalmar azzam ta kunshi saɓawa a saɓa shi ne azzam masu ya kuma shi ne a yi tsaurin kai a kuma fita daga umarnin Allah a ƙetar iyakokin bauta al'ismu ya kunshi laifi a A. na nufin mummunar aiki alkhati'a na kunshe da ma'anar kuskure ko babban zunubi alfisku na nufin fita daga hanyar da'a sai alfasad na nufin fita daga madaidaicin yanayi da kuma aikata barna a doron kasa zunubi ya kasu gida biyu babba da karami akan ce akwai kaba'ir zunubi akwai faga'irin zunubi manyan zunubai da kananan zunubai babban zunubi shine duk wani zunubi ko saban Allah da aka samu nafsi cikin ƙur'ani ko sunna da ya nuna tsananin haramcinsa da haɗarin aikata shi ko dai ta hanyar bayyana la'ana ko fushi akan wanda ya aikata ko narkon azaba ko shiga wuta a lahira ko kuma haddi a duniya kenan duk laifin da mutum zai yi a ce sai an mashi haddi a duniya to wannan zunubi babban zunubi kenan kun gano na babban zunubi ko tun da akwai haddi zani wa zani fajlitu kulla wahidin min kulla wahidin ma? mi'ata jalda idan kuma wanda yake da aure ne ma ko ya taba aure mace ko namiji kisa ne jefewa ne haka nan liwatsi yana cikin kaba'ir zunubi domin akwai haji haka ne akwai haji ko babu man wajadtumuhu ya'malu amala qaumin lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bih wanda duka samai yana yin aikin mutanen annabi lut shine saduwa da maza to da wanda yake saduwa da wanda ake saduwa da shi duk kashe shi kun ga wannan haddi ne hukuma ce dunyawi hukuba ce a duniya shan giya zai zamanto min kaba'ir zunubi me dalili saboda akwai haji ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi wa giya mashayin giya bulala arba'in sai na abubakar ma lokacin da yake khalifa an yi arba'in sai na umar a lokacinsa yi aka yi tamani saboda an ga arba'in ɗin mutane na shanyewa inda da yawon manufar shi ne a yi gani gawa ne kuma ya zama dalilin da zai sa a daina to yan arba'in bai yi ba shi kenan bishahadul hakim da aka tsara kuma ya zama to sahabbai ba su yi masa inkari ba a zamanin saidina usman yana khalifa an samu wanda ya sha giya aka umarci sai na aliyu dan abi talib radiyallahu anhu da ya je ya zartar da wannan hukuncin sai na aliyu dan abi talib radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bulala 40 abubakar ya yi 40 umar ya yi 80 kuma dukkan su sunna ne amma ne cikin bane to tunda da akwai haddi na duniya ashe kenan shan giya kabira ce min kaba'ir dunubi haka ne kazabi akwai haɗi ko ba akwai kenan kazabi ma na da cikin kaba'ir dunubi kisa a kashe mutum mutum ya kashe wani da gangar akwai haddi ko babu akwai kujiba alaikum alqisasu fil qatla al hurru bil hurr to tunda akwai haddi kenan shi ma kashe wani yana daga cikin kaba'irul zunubi wadannan duka zunubai ne masu haddi to amma akwai zunuban da ba su da haji sai dai kuma an samu narko a kai ko da ke ba ambaci sata ba a cikin masu haji wasari wasari kasu babban wa idiyar kuma jaza'an bi ma kasa ba na nakalan minan Allah haka nan ma fashi da makami akwai haji innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافهم أو ينفوا من الأرض kun ga waɗannan suna da hudu to amma akwai waɗanda ba su da hudu misali ma dubu, babu wani nafsi balo-balo da ga haddin da za a yi ma wadda ko waɗanda suka yi ma dubo shi ne mace ta biya buƙatar ta sha'awa da 'yar uwarta mace irin sai ibn qudama rahimahullahu ta'ala a cikin al na ganin cewa nau'i ne na zina to amma ba zina wanda ya shafi ilaji a ce an shigar da al'aura cikin al'aura don bai yi wa to amma na daukar sa fasikanci ne domin ko ba komai ini rafi ne fitri kauce wa ɗabi'a da Allah ya halitta ɗan adam da domin ko dabbobi ko jakkai ko aladu ba sa haka to don da aka ce dan adam lalacewarsa ta fi ta alade ta fi ta jaki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to cewa wannan abu ne mustaqbar tab'an kuma abu ne wanda yake ya saba wa ɗabi'a ta halitta ta ɗan adam da aka yi ya zamanto namiji da mace domin a samu ƙarfafuwar juna a samu zamantakewar tare a samu taimakekeniya sai zama wannan ma'ana ɗaukar shi daga cikin kaba'irin zurubi duk da cewa babu haddi ce. domin hadisin da ya magana cewa a zinan nisa hadisi ne wanda yake bin tifaki ahad al-khibrat bil hadisi da'if da ka ba za a iya kafa hujja shi idan ka la'ana misali tsinanne ne wanda ya sadu da dabba tsinanne ne wanda ya sadu da mace a cikin duburarta kun ga babu hajji ko akwai amma akwai la'ana haka nan idan aka nuna akwai haɗari a lahira kamar misali man ata kayinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima zina ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda ya jojo koka ko dan duba ya kuma gaskata shi to ya kafurce wa abinda aka saukar Muhammadu ɗan Abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wasallam ne kenan alqur'ani wannan ba bala'i ba ayya ma haddi haddi ko bai ko kuma wanda ya je wajen boka sai ya kwana arba'in yana sallah ba a karba ba wancan ya je ne ya gaskata bokan wannan ko ya je bai gaskata shi ba ma amma dai kasancewar ya je to sai ya yi kwana arba'in yana sallah ba za a karɓa ba kuma dole ya sallah idan ko ya je ne ya kura boka ya ji ana cewa ai mai gani ne har hanji ya ce ni ko zan je nuna mai ƙarya yi ɗan aljanin da yake taka bara sun zaje na karanta kula gobe za su wata. sai ya je ya kura boka to kun ga wannan shi bai je don gaskata boka ba bai je don kawai jizancin boka ba ya je ne ya kura boka ya kafa wa boka hujja malamai suka ce wannan bai shiga cikin hadisi ba idan ya zama to ba ambaci ukuba ba a duniya sai ta lahira a to ai kaga wannan ma zunubi ne babba allazina Na riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ha a lahira mutum ta cikin fadoniya kamar mashayin giya kamar wanda farfadiya ta bige ai wannan ya shi mutum bala'i ko ba kamar? to kun ga wannan ana maganar lahira ne to a nan wurin ma shi ma zunubi ne babba a takaice ne aunin gashi wanda malamai suka ambata duk wani sako ko wani zunubi wanda yake akwai nafsi da ya nuna tsananin haramcinsa da haɗarin aikata shi ko kuma ya nuna la'ana da aka yi ko fushi ga wanda ya aikata shi ko kuma narkon azaba a lahira ga wanda bai tuba ba ko ma shiga wuta ko kuma hajji a nan duniya to wannan ana kiran shi babbar zunubi irin wannan zunuban ko waɗannan zunuban Allah ta'ala ya ishara da su misali a suratul nisa aya 31 Allah ta'ala ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum dan kun sanci manyan zunuban da aka hana ku to za mu kankare muku mu yafe muku kanana a sayya a nan ya zo da ma'ana ta saga'irin zunubi haka nan a suratul najmi aya ta talatin da biyu Allah ta'ala ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal illan illa al-lamama in rabbaka waɗanda ke nisantan kaba'irar ismi ai kaba'irar zunubi wal ma'asi masu nisantan manyan zunubai wal fawaisha da nau'o'in alfasha dangogin alfasha illan lamama sai ne kanana a nan wurin allama ya zo da ma'ana ta saka irin zunubi to ina kawa baka wasi ulmaksira lalle ubangijinka mai mai mai gafara gafararsa ba mai kowa duk wanda ya nemi gafara Allah Allah zai gafarta shi. daga cikin manyan zurbai akwai shirka wanda ta ce uwa uba wanda ya shirka ya shiga uku akwai sihiri kun ga misali fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ijtanibu ijtanibu sab'al mubikat ku nisanci zunubai san ci abubuwa guda bakwai masu halakarwa Yana waɗannan sun dace suna halakarwa to dukkan su suna cikin kaba'ir zunubi shirka sihiri kisan kai barin sallah hana zarka saba wa iyaye zina luwaɗi cin riba shan giya cin dukiyar maraya girman kai takama giba annamimanci jiji da kai shaidar zur sata rantsuwa a kan ƙarya ƙazafi fashi da makami Hana wa mutane aminci kan hanya kashe rai ba da haƙƙi na shari'a ba yin hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar da gangar ana da ikon a yi aka ƙi yin hukunci ko rashin damuwa game da ɓarna da take aukuwa ko fasikancin da matar aure ke yi ga matar aure na fasikanci ya zama ba a damu ba mutum ya ji faifin komai ya zama duyu to shi ma wannan babban zunubi ne jejeniya da namiji a haƙƙin mace ko jejeniya da mace a haƙƙin namiji ha'inci da rashin tsarkaka daga fitsari to duk waɗannan misalai ne na manyan zunubai kashi na biyu na zunubi ana kiran su ƙananan zunubai su ne waɗanda ba su shiga cikin manyan zunubai ba ana kiran su saga'irun zunubi saga'irun zunubi irin waɗannan zunubai sun hada da ƙin amsa gayyatar walima ba tare da zunubi ba a gayyace ka walima ka ki amsawa ba tare da wani uzuri ba to ka aikata zunubi amma karamin zunubi domin ka keta haƙƙin ɗan'uwantaka <coughs> ba maza zafi zafi zama ya nuna daga haƙƙin da ɗan uwan ke da shi a kanka akwai amsa na gaita ko ba kuma kin amsa sallama ai maka sallama ka ki amsawa shi ma zunubi ne amma ƙaramin zunubi ثم الله تعالى وإذا أويتم بتهية فحيوا بأحسن منها أو ردوها كودا كنا خباني كودا كنا خباني دولي كأنصر domin shi da ya maka ya rayar da sunna mazubula kuma ce abshi salama bai na ku saboda haka ya rayar amma kai kuma akwai umarni na Allah tare da kai fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha mafi karanci kai ma ka ce assalamu alaikum wanda kuma wannan umarni ne wal amru lil wujudi in dai ba an samu karina da ta kauce shi daga wajibci ba amma za a samu uzuri da hanzari in ya zama amsawar zai haifar da fitina misali namiji wa mace sallama ba maharamarsa ba ba matar shi ba da kuma ji tsoron inda amsa za a iya samun fitina tana yakin amsa ko mace ta na namiji sallama bayan kuma dama Allah ya ce fala takhba'na bil qawli fayaqma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna kaulan ma'rufa wanda wannan bittifakin mufassirin sun ce wannan na nuna ashe ba a hana sallama ko magana tsakanin miji da mace ba ko da ba maharamai bane da aka hana shine a lamfasa murya a rausaya ta a kararra ya ta a ya ta domin a ja hankali a fiskituna to wannan kam haramun wannan haramun an hana ta yi magana bisa ɗabi'arta akwai wata yarwa Allah ya ba mu dacewa tare da ita lokacin muna digirin farko a jami'a idan an zo in ka ce ta yi jawabi haka yarwa ce mai zafi ita ce ku sisters ku sisters kun ga murabus din idan sun ba ku sallama ku tun da Allah ya ce kawo kare murya ku ce wa alaikum salam haka ku bayan za ku yi masu ku sha mur ku murtike fuska don ku san mazan nan ba wasa ya dama ku ce assalamu alaikum za ne musu idan aka ce ba yar uwa wannan daga ina ka samu wannan karantarwa wannan ai ai ai ai an tsananta shari'a ba ta ce haka ba abinda da yake nufi yi magana ta dabi'a yadda aka saba kada a yi abin da 'yan boko ke kira da turanci bedroom boy Shi ne irin maganar da za a yi a tsakanin miji da mata ana ɗaki ba ma a kan kowa ko mai wucewa ta bakin wujo ba a fi ko kishiya ba a gudu wannan kalmar to ba irin wannan za ta yi ba kai magana ta ɗabi'a yadda ta saba ya take fala ma abdullahi da zai kira Wani karɓo min kaza a gidan wacce irin wannan magana za ta yi to ki an sallama ba da uzuri ba ba da dalili ba wannan laifi ne to amma idan wanda ba musulmi bane fa yayi maka sallama kuma kai ka tabbatar ba musulmi bane za ka amsa ko ba za ka amsa ba eh za ka hasa me dalili na saboda haka sai kai mashi addu'a shi ma to ya za ka yi wa alaika ina ku samu wannan dalilin magana mafi inganci ita ce idan wanda ba musulmi ba yi wa musulmi sallama sallama ta gaskiya ta hakika bai bata ma'ana ba bai da lafazi ba to musulmin zai amsa wani ce magana rajin me dalili faɗin Allah ta'ala wa idza sun bi tahiyatin fa ayyu bi akhra minha aw rudduha da kuma hadisin Abdullahi dan Abba radiyallahu anhuma wanda ke cikin al-adabul mufrad kuma Sheikhul Albani ya hassana wannan asarin cewa idan idza sallama alaikum ahadul kitabi فقالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم السلام wannan ya ce to ai ga wata ruwaya can ko wani hadisi da aka nuna hatta la'ana ma aka yi musu ai saboda su sun murkuda ne sukan ce manzon Allah ne assalamu alaikum assamu mutuwa da tabbata gare ku shi kuma manzon Allah ya ce wa alaikum Aisha ta ce bai ba ma'aikata ba a ƙara wa la'anatullahi to amma wanda bai yi murkuda ba ya zo ce assalamu alaikum to shi kenan kai abin da aka hada kar ka mai sallama kar kai mashi sallama in dai ka saba ne bane kar ka mai sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun hadu da ahlul kitabi fala tabda'u bis salam kar ku fara yi masa sallama to idan baka sani ba ba yayi shiga ta kamala ta yi shiga ta kirki ka ganta an dauka musulma ce an ganta an dauka musulmi ne aka rankada mai sallama aka fada mai sallama aka ce assalamu alaikum sai bai da cewa ba musulmi bane ya tabbata gare to ya zaka yi ya zaka yi sai kai na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma ka je ka kwace sallama ya zo cikin al'adabul mufrad asari hasanun Abdullahi dan Umar ya yi ma wani mutum sallama don ya kai cikin kamala mutumin ya amsa bayan sun wuce sai yaron da ke tare da abdullahi dan umar ya ce masa mutumin nan ba musulmi ba ne zimmi ne shi da abdullahi dan umar ya ce jira ne sai bi mutumin kai tsaya tsaya tsaya sallama dai na kwace amma yana maka addu'a Allah ya baka ƴaƴa da dukiya Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala a karkashin hadisin yace wannan hujja ce da ke nuna babu laifi a yi wanda ba mu ba addu'a na abin da ya shafi duniya amma abin da ya bi kamar addu'ar shari'a shine a gaba amma za ka iya mashi addu'a ma abin duniya amma ba sai ka kula in kamar abin addu'a abin duniya ya zama abin duniya kuma ya zo kuma ya kurmushe ya murkushe ba to sai ka sa abin za ka yi a dai takaitu a kan shirya ɗin yaji ko ba ka ba kin gaishe da wanda ya ce alhamdulillah bayan ya yi atishawa shi ma zunubi sai dai yana daga cikin fada'irin zunubi ina fata ana fahimta mutum ya atishawa a ki amsa mashi a ce yarhamukallah bayan shi da ya atishawa ya ce alhamdulillah to da a ce mashi yarhamukallah sannan shi kuma sai ya mai da jawabi yahdikumullahu wa yuslihu balakum ko kuma duk wani lafazi da ya tabbata ya ba cikin littafin tarihi cewa wata rana al-Imam Abu Dawud rahimahullahu tabaraka wata ta'ala sahibu sunani. ya zo za a yi masa fito za a yi masu fito a bakin kogi suka shiga jirgin ruwa aka kama tafiya da su za a tsallaka da su har sun fara tafiya sai wani da ke ɗaya gabar da suka bari inda suka bari sai wani ya shawa. sai ya ce alhamdulillah abu da ya rasa yadda zai tun da ana cikin jirgin ruwa zai ce a dawo ba zai yi ba zai ce sauka a cikin ruwa ba zai yi ba saboda haka ya hakura sai da aka je bakin gaba sai ya sake biyan kudin jirgi aka dawo da shi shi kadai ya dawo bakin gaba ya ce masa yarhamukallahu sa'annan ya sake biyan kudin jirgi aka bai fito ya tafi inda bashi ya ku yan uwa ina muke don girman Allah ina muke a yau ku ga yadda manya ɗiban fari 'yan mazan jiya wanda ba a yi kamar su ba kuma za a irin su ba suka ba addinin na muhimmanci da al'ukuwa al'imaniya al'ukuwa al'islamiya yan uwantaka irin abin da yake wahala a cikin mu za ka ga muri ɗaya muna karatu za ka ga muri ɗaya wajen wa'azi za ka ga a masallaci ka faɗa da ka faɗa amma babu ruwanmu me wanda yake fama da shi me ya shafi wancan ban ma damu ba mutumin da kullum muna ganin shi kullum a masallaci sahun gaba sai mu kwana muka dubbe shi ba ba mu labarin ya tafiya amma ba za mu tambi kowa ba saboda ba matsala mu bace ba matsala mu bace laysat mas'alatan lana to ga dai Abu Dawud rahimahullahu ta'ala to ko da yake mun ce ƙananan zunubai su ne waɗanda ba manyan zunubai ba kenan ba la'ana ba zinuwa kenan ba narko da wuta kenan ba haɗi a duniya wannan ba ba lasisi ba ne ka aikata ƙananan zunubi bal manzo Allah suna suna wasallam ya tsawatar game da ƙananan zunuban su kansu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ina wa muhaqqaratiz dhunubi إنما مثل محقرات الذنوب كمثل na نزلوا Batswara waɗanda ba za a za bi hude, wa za a za bi hude, hatta amalu masu da juu bihi, kuɓu za mu. Wai na muhakiratu zunubi mata yiwu ka zunubi a Fahimu a? Ta hali ku. Makin faɗawa sun labaraci a hirar. Kashe dukku da ƙananan zunubai. Ku nisanci ƙananan zunubai, kar ku raina su. domin misalin ƙananan zunubai kamar misalin mutane ne da suka sauka a wani wuri matafiya wannan yana son ya ta abinci amma bai da abin wuta ba ga ba hita ba lalata, ba komai kuma ba yi da itace mai yawa da sai ya taba abincin amma sai dai zo da itace kwana ɗaya samu bai shi da ba sai ya ji sai wancan shi ma ashe shi ma abin da ya shafi wannan ya shafi. ba sai shawara ba sai kawai tare saboda haka shi ma ya tafi daji ne yake bai samu ba sai kwara ɗaya wani matan shi ma sai bullo ta dama ko ta kudu ko ta arewa ko ta yamma shi ma da yake kwara ɗaya wancan ma a ah, in mutane bakwai zo ya ce kwara bakwai me rage ba za a yi abincin da kowa zai ci ba to haka kwatan kwacin zunubai ƙanana su ce wannan ya zo ta nan na shi yana nan yana jiran wannan ya zo ta nan na shi yana nan ya baka ne ya kullo ta gaba kare na shi wannan ta sama wannan ta kasa wannan ta baya in suka taru suka taru dama duk masu rauni ne to don Allah da mai rauni da mai rauni da mai rauni da mai rauni suka haɗu kuma a kaya ɗaya rauni za su ƙara ko ƙarfi ƙarfi za su ƙara saboda haka ne za su shi kenan sai su danna mutum shi kenan da ta wasu ba zai yi gocewa yi ta wuce ruwa ba zai iya gocewa ba na ba da hakin da kare na sai ya tsone maka ido ai wani mutum haka aka ce yayi kulle yana dukan matan shi kulle ya ta jibganta yana mata jibgaro kulle matan ita kuma baiwar Allah wayo tana hakuri da mijinta tana maka da'a sannan dai abin ya kai kwakwara ta yanke shawara da komai na jama banjam saboda haka yadda ya saba ya riƙa ƙofa don mugunta ma kar ma a cece ta ya yi ta dukanta ya yi mata dukanta shi ka sha kanwa ko ba na zan ne to da Allah ya ta sa'a ya riƙa ƙoban ya kama dukanta ta tashi ta ɗaga shi sai haka ta kiba shi kasa ta hauruwan cikin shi ta yi ta kima ta yi ta kima shi kuma yana cewa sai kin cika banki sai kin cika banki jama'a suka zo a guje ana ka bude koma a cikin mutane ina sai kin cika banki ba dai ba ka ji a da aka gaji aka ce zai kashe musu ya a balla koma to aka balla koma ko sai aka shi ne yake cin mata ai sai suka ji kunya dama da liman ne da mai anguwa da da unguwa. anguwa sai suka ce Allah wa wadaranka suka ji to a ɗakin da kare na kenan zai yi tsone maka ilimi ko ba ka bane to ƙananan zunubai na iya zama wa mutum haka su ɗauki mutum su shi tsaga ya sama su kiba shi sama wani abin al-imam ahmad ya rawaito amma akwai maganganu akan ingancinsa ko rashin ingancinsa sai dai daga ɗan abin da na duba magana ta magana ta aka akan ingancin ta ƙarfi ƙananan zunubai na komawa manya idan aka nace ana aikata ka yi yau ka yi gobe kin yau kin yi jiya shekaran jiya ba kin yi gobe za ki jibi za ki gata za ki kina ta yi bayan da fadin Allah wala ne suru alama ba abu ke kuma kina nan kin nace sai zama babban zulmi kuma aka rika yin farin ciki saboda an aikata ana aikata kananan zunubi kuma ana farin ciki musamman idan ya zama to mai aikatawar na daga cikin mutanen da ake koyi da su هذا رياضه تجين تفسير الطبري لقبلان عباس رضي الله عنهما قبلان عباس ياتي لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار زنبي بي زمان بابا معنى زنبي بابا بي وانزوا ما تقرب سنة استغفار يتوب إن ياي يتوب كما توبا تسك شرطة بذي كار عيكتا وانا قد يكي بابا زنبي عيكتا سي الله يا بي مشكلة amma ƙaramin zunubi in mutum yana ce ya dage yana yi a zai zargi da ya zama kan zunubi ina daga cikin misalai na ƙananan zunubai mutum ya ya yi abin da babu wani nafsi da ya nuna narko ko haddi ko kuma bane a lahira ko la'ana ko makamancin wannan amma kuma sai zama kullum yana aikata shi kullum yana aikata shi to idan ya taru ya taru ya taru to sai ya zama masa rikici kuma misali mutum ya zama to bai amsa sallama ba ba mun ce karamin zunubi ba ne to in ya zama yana nan bai amsa bai amsawa shi ke sai ya shagala gaba ɗaya ma sallama sai ya rika kyamata to rabbi kuma yana kyamar sallama mai aikata kuma babban su ne haka nan ko ƙaramin zunubi ne ko mutum na bayyana shi a fili sai zama babban zunubi don sai zama su mujahara ke mujahara bil ma'asiya bayyanar da zunubi alhali kuma yana daga abin da Allah ta'ala ya fiƙi la yuhibbu Allahu jahra jahra bi su'i min al-qawli la mazlim ba a san bayyanar abin da yake Allah ya rufa asiri an saba Allah ya rufa maka asiri ya rufa maka asiri ba wanda ya sani sai kuma kika zo kina wannan mujahara kenan babban laifi akwai dalilin da yasa ake saba wa Allah kun yadda akwai daga cikin manya-manyan dalilan da ke sa a saba wa Allah a yi zunubi akwai na ɗaya jarrabawa dangane da alkhairi da sharri da dukiya da 'ya'ya Allah na iya jarraba mutum da alkhairi hakan kuma sai sa saba ma Allah ko Allah ya jarraba shi da sharri wani abu mara daɗi sai hakan ya zama dalilin sabawa Allah Allah na iya jarraba shi da dukiya kamar yadda aka yi wa tsaro, sai hakan ya sa ya sabawa Allah ko Allah ya jarraba mutum da 'ya'ya kuma ya sabawa Allah a dalilin yayin wannan shine dalili na farko daga cikin dalilan da ke sa a aikata zuwa na biyu fitinar dukiya ko fitinar mata saboda tsabagen san duniya san a tara sai ga wasu na ko ba su fitinar san duniya saboda yana sanye mulki ko ya samu mukami ko ci gaba a wurin aiki ko karbuwa a wajen manya sai ga yaje yana saba wa Allah har da shirka ma saboda ya burge ta dan ta yadda ta aure shi ko ce ce fasikanci da ita ko kuma matar shi ce ma ta aure domin ya burge ta kar ya saba kar ya bata mata rai kar ta ji cewa yayi mata abin da bai mata daɗi ba kar ya koma gida ta yi masa a masa wata walle bai san mana abokan kamfarira a nan duniya a cikin gidan shi saboda haka sai ga ya saba wa Allah ya biye mata ya saba wa Allah ya aikata zunubi ta fita ba cikin sutura ta musulunci ba ba ya so ya saba ya so sa mata rai saboda haka sai kai tai mu'amala da maza ba yadda shari'a ta yadda ba ko tai mu'amala da gawaye waɗanda ba su dace ba kuma ba ya so ya saba wa ko ta buɗe talabijin ko ta buɗe dish ta kalli abin da take so da ya saba wa Allah kuma ba ya so ya bata mata sai ya kare ta don Allah ana sama ka ko ba a sama dalili na uku da ke sa a aikata zulumi jahilci domin wanda bai sani ba bai sani ba shi jahilcin nan kala biyu ne a wajen zulumi ko dai jahilci na rashin sanin hukunci ko kuma jahilci game da haƙiƙanin azabar da za a yi wa bawa yana ɗauka wasa ne kamar yadda ibnu taymiya rahimahullah ta'ala ya ambata a cikin littafin al'ubudiyya cewa duk saɓon Allah da gani ma jahilci ko kawo ko dai jahilci na rashin sanin hukunci ko jahilci na rashin fahimta ko yarda da haƙiƙanin tanadin da aka yi wannan wannan yana ganin kamar wasa ne da yawa a da an aikata abubuwan da suke asali a hukunce shirka ne ma amma cikin jahilci an yi karatuttuka marasa kan da an bar mata babu ilimi Allah ta saka malaman suna da alkhairi ina daga abin da ba zan manta ba ina makarantar sakandare wata rana na je wani gida sai wata dattijuwa Allah ya jikanta ta zo tana koya ba wata mata karatu a gabana da kunni na naji ba labari ba daga cikin abin da naji don rana an mata ƙari ne saboda haka ban san farkon karatu ba amma ƙarin da nake ana ambatawa tana maimaitawa ana faɗa mata tana ambatawa abinda na jin shine bukumbuku mata malamai ta ce bukumbuku mata malamai daga ba malami ba sai masani daga ba malami ba sai masani ke tsuntsuwar gidan aljanna jiki na ta kore kore gababuwa na ta alhassan da yi wallahi tallahi kunnuwa na sun ji wannan karatu tattijiwa baiwar Allah Allah ji kanta Allahu akbar zalika mablaghuha ha al-ilm bayan ta gama karatu an sallame ta ta ta da ce wai wannan wani irin karatu ne ai na ko ce ita ma mai koyon karatu ce ita ma ta taba tambaya sai tsohuwar ta ce mata ji wasu almajirai ne a cikin zariya suna yi daga almajirai ne masu bara a ciki kawai ta ji ana yi bukumbuku mata malamai daga ba malami ba sai masani ke tsuntsuwan gidan aljanna ciki na ta kore kore ta ba kuwa mata ana son da kusai to wannan kun ga jahilci yana sa abubuwa da yawan gaske nas'alullah salamata salamatu al'adu. Allah ka azurta mu da ilimi mai amfani mai albarka ta zama hujja gare ba hujja a kanmu ba abu na hudu da ke sa a yi zunubi shibuhoyin yan bidi'a, shibuhoyin yan bidi'a. sai ga kawai ana ta kawo abubuwa ana ta kawo abubuwa a cikin addini ba su da alaka da addinin ko kuma sun yi kama da addinin amma ba cikin suke ba kai kuma baka sani ba ke kuma baki sani ba kuma abin sai ya zama saban Allah ne in aikata ta haka sai ko mutum ya aikata tsakanin shi da Allah ko ba ka ba ba yi zamani misali an yi zamanin da aka rika yada magana cewa akwai wani zikiri wai shi sunan shi namijin zikiri ba kun taba ji shi sabbi namijin zikiri wai shi zikiri ne mai shi ta ka'idarsa shi ne sai an yi zunubi in ba a zunubi aka yi shi to zai cinye ladanka shi lada yake haradiya in bai samu zunubi ba amma da an yi zunubi aka aikata wannan aka yi wannan zikirin sai laban kwamai wannan zunubi amma in babu abin da zai lakwame na zunubi to kusa sai ya ci lada don girman Allah wannan da aka ɗora mutane a kai su ta aikata zunubi domin suna so su namijin zikiri su zamu lada shi kuma maye ne shin yanzu lada yake yi ba a ba kun ga dole a zunubi ke to kun ga wannan misali ne kawai na bada wanda mun ji ana faɗin haka ban je ji an yi ba ban kuma san wanne ne ba amma dai na ambata mana abin da muka ji ana faɗi in saha to wa illa shi ma to dalili na biyar da ke sa a aikata zunubi bin san zuciya wanda dama ya bi san zuciyar shi ya hau dokin san zuciya to ko ya ga hutu san zuciya ai kun ji Allah yana faɗi ko a wurare da a mani ta ittakhadha ilahahu hawa واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أكنت منه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلعب أو تتركه يلعب ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ittiba'ul hawa kirikiri ga gaskiya mutum yake kirikiri mutum ya san wannan abin baki ya aikata kirikiri mutum ya san wannan abin da hatsari je ya wurin sa ilma ya ga dama ya kokari ya ne ya kokari ya samu mashi mafita ya kokari ya samu mashi hujja dalili na shida da ke za a yi sabon Allah a yi zunubi rashin kyakkyawar tarbiyya wanda ya taso bai da tarbiyya kar mamaki abin da zai aikata ko ba ka bane an yi tarbiyyar baya ya musamman a wannan zamanin ballantana an bar abin a sake abin da ya ga dama yake yi karamin yaro bai kai ya kawo ba a sai mota a bashi karamar yarinya ba ta kai ta kawo ba a sai mota a bata yarinya babanta bai da waya mamar ba ta da waya wanda bai da waya ita kuma a ganta da wayan naira dubu ashirin ko ba za a ce komai ba ko ba a haka saboda Allah yaro a ganshi da takalmi khalifa ya je masallaci ya dawo da shi shi baban shi bai je mai takalmin ba mamar shi ba sai mai wannan takalmin ba kafan shi ma tambal tambal tumbul tumbul ya tafi amma ya dawo da khalifa sabo ba a tuni shi ya samu ba ko gare gare aka gan shi ko taya ba a ce na ka ba amma sai a kyale ku iyaye mata ga kunan sai mu kyale sai kaɗan daga cikin uba ne ba zai fito an kira sallah kila ba masallacin salafiya zai zo sallah amma ga ɗan shi na kwallo zai ce ma baba sai ka dawo ya ce to ya zo masallaci ga ɗan shi can ina za a samu tarbiyya ta ka ko kuma kullum tsinuwa da zagi zagin ya'ya ne ma ya'ya mummuna addu'a ga ya'ya ina za a samu ci gaba ko kuma yana aikata abubuwa na laifi ya sha taba a zuwa su gani gaban yayin shi kila ma ya sha wiwi kila ma ya sha giya ɗayan shi sun sani ba kunya ba tsoron Allah to wannan tarbiyya wata iri ake wayannan yaya me kuke tsammani zai faru nan gaba yarinya ce wai nan saboda ƴan boko sai ya zama za ta fita gida amma da ɗan gele irin abin da na tatan kullu shi za ta yafa har tsaye ballaɗe ba tsirara ba ba tufafi ba tsirara tsirara su tufafi tufafi tana cikin tsinuwa kuma da da mai hijabi kila ba da niƙabi uwar ma da niƙabi kila da hijabin ta bujin bujin tana tafiya amma yadda da ɗingilallen sikin wa ita yarinya to wannan ne ya ba za a saba wa Allah ba haka ta zo cikin ta ai Allah ma rahimar rabbuna ko ba haka bane haka ne ko ba ka ba dalili na bakwai mummunar ɗabi'a muktasaba domin ɗabi'u kala biyu ne akwai ɗabi'u waɗanda suke halitta ce akwai ɗabi'u waɗanda suke koyo ne to mutum na da mummunar ɗabi'a ta koyo muktasaba zai zai saba wa Allah ya sha ya sha taba sigari kile yana shan wiwi kile ya sata kile ya fashi kile ya yankan aljihu kile zama kawali kile zama mai luwaɗi ko wanda za a yi luwaɗi da shi kamar yadda na samu labari yanzu a kaduna idan yan mata yi yan mata da samari an ci ado an ci kwalliya za su zo suna jiran kwastomomin yan matan na jiran fasko mai zo ɗauke ta samarin na jiran ko soma ya zo ya ɗauke shi na da wa dalili na takwas rashin imani da lahira mutum bai imani da lahira ba da shi dai musulmi ne amma bai da lahira akwai sakamako ba shi bai jin a lahira akwai sakamako bai jin cewa waɗannan abubuwan da yake za a yi masa hukunci a kan sa lahira bai jin ba ko kuma raunin imani imanin ma mai rauni ne suka ga iman da ke rauni a ji aka rauni shi ba ta kuwa a samu matsaloli ne yawancin zunubi ana aikata shi ne ta hanyar idan, ko ta hanyar harshe ko ta hanyar hankali ko ta hanyar gaban ba waɗannan su ne hanyoyi guda hudu da ake sabawa wa Allah su ma ba shi ne akwai ido sai ne harshe sai me hankali daga nan ba gabu ba da idanu ake kallo a kalla abin da Allah ya hana ko ba ka ba da idanu ake kyafce haka ne harshe da shi ake karya da shi ake zagi da shi ake tsinuwa da ke giba da annamimanci da algungumanci da harshe ne akan ambaci abinda bai kamata a ambata ba in kuwa ambata a kai amma ya shirka da harshe ake zagi wanda bai kamata a zaga ba a aibanta wanda bai kamata a aibanta ba a yabi wanda bai cancance mu ba kai da harshe ba ake bambadanci da harshe ake tumasanci da harshe ake maula da harshe ake roƙo hankali ana saba wa Allah ta yi hankali wanda ya tagiya ko ya sha wiwi ko ya sha taba sigari duk suna da alaka ne da hankali haka ne ko ba ka ba gabin ba a yi zina ko luwaɗi ko maɗigo a ɗebi ka ba a taba a ji a isata a karɓa da hannu ko a kwace ko a ɗauki? wannan da ba ne a yi mari a yi duka ba ne a yi tunde a yi yafuce ai ba ne a taɓa wanda bai halatta a taba ta ba ko ta taɓa wanda bai halatta taɓa ba ta hanyar musafaha ne ko rungume ne ne ko sun banta ne ko kwanciya tare ne waɗanda duk shari'a ba ta hana ba ai da me ake da kuma ne ai da kuma ne kawalanci da ake ai da kuma ne domin zai tafi ne je nemo yana yawo da hotuna a albon a cikin rigar hotunan yan mata guda hamsin ya kai ma alhaji wane ya kai ma honorable wane ya kai ma mista wane ya kai ma yallaɓai wane ɗan uwa zunubai na da shukumanci mai yawan gaske ga wanda yake aikata su kuma suna da mummunan tasiri ga al'umma Allah ta wa ta'ala ya nuna mana a ƙur'ani a wurare mabambanta irin tasirin da zunubai ke da shi mummuna akan al'umma wajen sa ma'ana doriya akan wanda ya aikata misali a cikin suratul ma'ida aya ta 49 Allah ta'ala ya ce, fa yata wallahu fa alam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katiran minan nas la fasiqun idan sun je baya suka yi imani to ka sani fa abinda Allah kawai da dama yake nufi in ba su imanin ba Shi ne. ya azabtar da su ya hukunta su saboda zunubansu ya hukunta su da shashin zunubansu a halakar da su ko su kaskanta a duniya sannan lahira kuma abinda ke jiran suna cin nan yanzu wai na kasira kathira minan nasi la fasiquna malalle da yawa daga mutane fasikai ne masu fita ne daga ɗa'ar Allah ba sa yi wa Allah biyayya ba sa imani ban da su shi in ke nan wanda ya zunubi bisa wannan ayar zai samu sakamako akwai mummunan sakamako akwai tasiri mummuna na zunubin nan a kai shi shi wanda ya aikata a a kursu araf aya ta ɗari Allah ta'ala ya ce أولم يعد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم شو أشياء بيزن الإيلي بقى بيزمن شو بيننا أبو بقى أشياء بيزمن أبنت زي شريعة زي زمن شريعة بقى ga waɗanda suka gaji ƙasa bayan ما تشي sun tafi على halakar da su cewa ما sun سو سو ما su ma مشابه mai maka hukuma da azaba saboda zunubansu kenan a shahida a nan shi ne duk wanda ya yi zunubi to ya sani zunubin nana da shi yana da tasiri a kan shi to amma matsalar zunubi ba tsayawa kawai yake yi akan wanda ya shi waɗannan ayoyi na ishara ne da wanda ya aikata ko waɗanda suka aikata to amma zunubi shi'umcinsa mummunan tasirinsa ya wuce wanda ya aikata shi yana aukawa al'umma baki ɗayanta ce sa ran haka ana zunubi a kan shiru to al'umma ta sani ta jefa kanta cikin fitina sali manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin da Ibn Majah ya rawaito da hakim yake cewa ya ma'asharal muhajirina khamsun إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفائشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا فشافيهم الطاغون والأوجاع التي لم تكن مضت في أخلاقهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا بعد بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منهم القمر من السماء ولولا البهائم لم يفطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تكن أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم manzo Allah sallallahu alaihi ya rabu mutanen Makka wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina muhajirai kenan kun ga abubuwa guda biyar in aka jarrabe ku da su kai ni ina ma neman maku tsari da Allah daga ku risu waɗannan abubuwa ina roƙon Allah kar ma ku kai gare su kar su auru a cikin koyo yau ga abubuwan nan bar mu ji su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bar al-fahishatu fi qawli qaf al-fahsha ba za ta bayyana ba a cikin mutane hatta yu'linu biha har ya zama suna bayyana da al fashar suna yaya ta dan girman Allah inda za aka bude gidan karuwai ba an bayyana da al-fahsha ko ba inda aka bude guest house ana kai maza ko mata an sani ba a bayyana da inda aka buɗe otel da sunan loja mutane na zuwa da mata kamar yadda ake ba da labari a nan wajen hanwa hanwan zariya cewa ko wani gida har masu gidajen kawai wannan gidan ba kwana ake ba an sami wasu ne masu bukata su je su kama su biya kan kudin za su biya sai abin za su tafi abin su ba bai na kasuwa ta ba masu da'awar a ba da yanki da za ka ba zai ba da damar man namiji ya auri namiji gay marriage same-sex marriage wannan ba na da alfasha ba ne mata wanda ake ce musu mata manya ko manyan mata ko su ne manyan ko ko mu ba ku ilai ne ai ko mu ba ku ne zuwa ga mazajen su, matan manya waɗanda ba su da ɗabi'a daga cikinsu sai yin alfasha da junansu har suna da group suna da kwamiti suna da kungiya ba nan ba bai da alfasha ba ina kungiyar 'ya'yan maki ba bai da alfasha ba to alfasha ba za ta bayyana ba a cikin mutane Ba ce nau'o'in annoba da cututtuka sun same su irin waɗanda kafin wannan lokaci ba a san da su ba yau dai ku duba halin lafiya ciki alalakalli stds wato abinda ake kira cututtukan da ake samu su ta hanyar saduwa akwai fiye da ashirin da biyar waɗanda aka gano ma'aukata masu tsanani waɗanda ke samuwa a dalilin zinace-zinace ko luwaɗi idan aka waye gari ana so a tabbatar da doka a ƙasa wadda za ta hana auren wuri ko da yake ba za ta yi magana a kan zunar wuri ba ba bai na da kar a yi auren wuri amma kun babu laifi a yi zinar wuri ba bai na da albasha ba to wannan yanzu kowa ne yake zina kowa ne kowa ne yake luwabi ba su ne yanka da a cikin al'umma da'imar da'imar kar Allah ya raya mu kai lokacin za zama su ne suka fi yawa amma kuma da shi wannan an yi kudin goro an yi sadan yayan kaɗanya cututtuka za su samu mutane don girman Allah mutane su kamu da ciwon AIDS a dalilin haske ko dalilin yankan farce ko dalilin kaho ko makamancin wannan ba su ji ba ba su gani ba ba zai fi tsaye ba na zaune ba cdd ba ɗaɗa, amma kuma ga abin da sani maza nawa suka kamu da ciwon aids a dalilin matan sun kwaso ko kuma mata nawa suka samu ciwon aids a dalilin matan sun kwaso kun ke kenan abin sai ya zama wanda ya yi da wanda bai yi ba duk suna cikin haɗari haka ne kuma haka لا fi himin والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا شكروها مسلم لتقول شيء أنا بلا بارئت وأمير بارئت بعد لا بارئت أما يوفى كاشنا ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه فذاك سوى يموت با ma'auni da sikeli da za a awo ba za su sauyi ba ta ce an kama ga kuma tsananin wuya da za su sha wajen nema ko ba zai ta za a samu wani abu ba yanzu ka shiga kasuwa da naira dubu goma ka fito da jakan leda kwara daya a hannunka ga kuma zalunci shugabanni ai ta addu'a ko ba za a samu biyan bukata ba kowa ne yake au kowa ne mai sai da mai sai da haji amma wasu ne suka yi sai kuma suke damu mutane ko ba ka ba kun ga ashe shi umtu zunubin kenan wasu su aikata ya shafe ka ya shafe ne ya shafe mai shafi kowa ko mu aikata ya shafe sun mu ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منئ الكفرة من السماء ولو البهائم لم ينفعوا وذلك كبار الركابة هو أي كبار الزكاة ما سبع الزكاة يسون عندك نمو ما كبار بذلك كبار الزكاة يوكيو ينسبا فاشاهنا سرون سما قاشده من أجل حالك أجل سكتنا هيا الزامنة مثلا كابا وسما بسوشوكا أنشي قوتا فوق أكلنا بطول إنا لله وإنا إليه أدنى Allahumma ajibna in ba ma da dabbobi ba wannan tumakan da hakan da kuke duka kuke koran su a cikin gida su zoci su sa in ba dan su ba in ba dan su ba ruwan ma ba za a yi ba su ne albarkacin su muke ci dabbobi tsuntsaye kwari wanda su kuma za su mutu kuma da ne suke Allah kuma Allah ko mai wani dai masu hankali muke saba wa Allah a nan wurin kowa ne yake iya bada zakka to waɗanda za su iya da suka hana sai kuma ya zama kaza ya faru walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasuli illa sallallahu alaihi wa aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim ba za su warware alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah ba na su bi shari'ar Allah su bi shari'ar Allah su bi dokokin Allah ba ba za su yin haka ba ba sai an sa makiyinsu ya fi ƙarfinsu ya gallaje su ya hana su abin da ya kamata samu ba kuma da gani dukiyoyinsu ma ya kwace ya watan da su, ba abin da za a shi yanzu ne laifin yara ƙanana sun sa abin da ake ciki amma matsalar ba kowa ya shiga ciki ba kuma kun ga shirin zunubi bikin. wa malam ta kuma yin matuhun bi kitabin lahi wa ya takhayyaru mimma zala Allah illa ja'ala Allah bai nawa? shugabannin musu ba za su ki hukunci da littafin Allah ba su rika zaɓen hukunce-hukunce daga littafin Allah daga abin da Allah ya saukar ba ba ce Allah ya sa saɓani a tsakanin su kowa ne shugaba a cikin eh kowa zai iya zama shugaba amma ba shugabanci na matakin hukunci ga al'umma ko amma in shugaban nan ba su yi ba to duk za a fi samun saɓani a ta karo da juna kun ga wannan ai wasu ne suka damu su ko yana daga umcin zunubi ga mai aikata shi tsatsar zuciya duk wanda yake sabawa Allah yake aikata zunubi to zuciyarsu za ta rika baki har ta kai matakin tsatsa kamar yadda al-Imam Tirmidhi da Nasa'i suka rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mu'mina idza aznaba dhanban كانت نكتة سوداء في قلبه idan mumini ya aikata wani zunubi sai ya zama to kamar dugo sai ya zama dugo baki a shi sai a dan darsa diga mai baki a zuciyar shi dugo fa idan ya tuba ya daina wannan zunubin ya nemi gafaran Allah sai a kankare a goge masa wannan bakin dan wannan dugon bakin daga zuciyar shi sai zuciyar ta koma gas gas fa in zada in ko bai tuba ba sai ya ƙara aikata zunubin ma zadat sai wannan bakin sai ya ƙaru ke ta ƙaruwa yana zunubi bakin na ƙaruwa a zuciyarsa yana a zuciyarsa yana share ma mai zuciyarsa فذلك الران الذي قال الله عز وجل kalla bal rana ala kudubihim ma kanu a cikin suratul mutaffifin aya ta goma sha hudu da Allah ta'ala ya ce kalla bal a'a kawai dai rana ala kudubihim ma kanu yaksubun su ne baki ya shiga haye tsatsa na abin da suka sace suna aikatawa shefa abdullahi ibn al-mubarak رحمه الله تعالى يكتبوا رأيت الذنوب شديد القلوب وقد يريد الظل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها yace ina ga dubai kashe duka ta take su kashe zuciya gaba ɗaya ta mutu kuma in ka dawo maka na zunubi sai ya gadar maka da kaskanci a duniya ga kaskanci a lahira wata kuzunu barin zunubi hayatul kulubi shine rayuwar zukata wa khairul li nafsika abin da yafi alkhairi dai ga ranka shine ka saba wa ranka domin ai ranka ne zuciyarka ne kake so ka saba wa Allah to ka saba mata ita ka bi Allah ina da man an lilbe aljanna ne da abinda zukata ba ka su ko aka lulluɓa wuta da abinda zuciya ke sha'awa to ka saba mu zuciya wa amma man khafa maqama rabbih wa na'a nafsa an al hawa fa inna al jannata hiya abu na kunci da bakin ciki da damuwa a duniya kunci bakin ciki da damuwa a duniya shine sakamakon mai yin zunubi a cikin suratul qaha aya ta hudu, Allah Ta baraka wata Ala ya ce wa man a araba an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm qiyamati a wanda da ya da kai daga ambatona daga dokokina daga hukunce-hukunce na daga shari'a ta fa inna lahu ma'ishatan danqa to yana da rayuwa mai kunci malaman tafsiri wasu daga cikin suka fasara azzam da azzik Al-fatar, talauci da mashakka sai an wahala za a nemo kuma a nemo ba albarka ko ma ka nemo wani zo kwaci shine ma'ishatan danqa amma sallama a kwankwata ko ba a ce bude in kaji kuma a ɓalla kuma ka ga dole ka bude a karɓa ba ya tafiya a haɗa ma da duka mai cikin banka kuncin rayuwa talauci wahala rashin abinci fari rashin albarkar dukiya don ku ce ba wa Allah haka yake da samun shi wa na suruhu yau malkiyamati a ko mu tafi shi a ranar kiyama yana makawa tsare na uku zunubi yana hana wa mutum samun arziki ko kuma in ya samu arzikin a ɗebe wa arzikin nashi albarka ga shi da arzikin amma ba zai samu zaman lafiya ga shi da arzikin amma ba zai huta ba ga shi da arzikin sai ya sha panadol zai iya bacci sai ya ajiye ƙato tankare sai ya kaza ya sai dai ma bacci da kwashi bai iya saboda rashin kwanciyar hankali hayatu ila sakina ina da masu cikin mai dan banka can Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma ya ce inna lil hasanati nuran fil wajhi aw bayaban lil wajhi wa nuran fil qalbi وسعة في الرزق ومعبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا للوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق أبدانا أبا تجيب كم da'a أيكي Allah biyayya الله shi bin umarni da hannu الله نجاو حتى jawo haske a cikin zuciya yalwa a cikin arziki soyayya a cikin zuciyar bayan Allah shi ko saban Allah zunubi yana kawo baki a fuska duhu a zuciya kunci a arziki ga kuma rashin kauna a zukatan bayan Allah wanda yasa ibnu qayyim da yazo yana rarraba abubuwan da zunubi ke jawowa sai da ya rarraba ta gida 30 dona wasu ma suka bibiyi littafin nasa aljawabu shafi aljawabu kafi liman sa'ala an an dawa'i shafi ko kuma yadda akan ce masa adda wadawa da suka bibi sauran bayanansa a littafin sai suka tattaro abubuwa guda 60 wanda zunubai ke haifarwa to amma da in ka tattaro su za ka yi dunkule su da zuwa gida goma sha biyu haka ko na abin kamar da da misali ibn al-qayyim din a cikin littafin nasa kamar wannan magana ta ibn abbas ya raba ta gida wajen biyar ne ko hudu baki a fuska daban duhu a zuciya daban kunci a dukiya ko a daban ƙiyayya a zukatan bayan Allah halittar Allah daban sai ya fitar da hudu daga ciki amma mu a nan mun dunkulo a matsayin abu daya abu na hudu da zunubi ke haifarwa man ta ilimi mutum sai ya man manta ilimi mantuwa da ilimi kala biyu ko dai a manta gaba ɗaya a kasa tunawa tana ce kana ganin kayan ilimi amma ba za ka kawo shi kai ta ban kaura da bandan bandan da harba tsalliya da harba tumaki ga shi kuma kai karatu kuma kowa ya ce da kayi amma kafin Allah ya dame bai ka yi maka nauyi ya nauye ya ka ba za ka isa tuna komai ba ko kuma ka tuna amma ba za ka fahimta ba kai ta ba da ana maka dariya ƙananan yara ɗalibai ƴan ƙolo su rika ganin cewa kawai abin da kake ma shirme ne ga shi ka sun san ka bi su karatu kai ma ka san ka bi su su zo da ɗan karanto littafi ɗaya biyu su ba da bayan da kowa zai gane gamsu kai kuma karanto ashirin ka zo kai taban dabban ka kasa fita hukunci ai da ma Allah ta'ala a suratul bakara ayat 282 ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da ku ya ba ku fahimta idan mutum ya zama bai ji tsoron Allah ya bar zunubi ba ya zama yana aikata zunubi to sai Allah ya hana shi wannan ilimi ko ya yi amma ya kasa kawo shi ko ya yi ya kasa fahimtar shi ya zama duka matsalin iberi أرجو رب الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا رب الجمعة آيات الجمعة شيخ أبا ابن الجلاد يتي نظرت منظرا لا يهل لي فقال لي أحد الصالحين أتنظر إلى الحرام والله لتجدن إربه ولو ما فنسيت ما حفظت من القرآن ibn al-jallad yace wata rana na kalli abin da yake haramun ne gare ni kalla duka shi ai wani ba yana zuwa ne sai inda haramun ne duk wanda ya zo wuce shi zai je jawo haramun sun mai kai ina ba masu yin hayan ne ko ba sa haka ba ba sa haka ba masu yi hayan jinadinai su kawo gida su kalla da kudinsu su kawo bala'i da musiba da katari da fitina kun gani to yake ya kalli abin da Allah bai halarta mai kalla ba sai wanda gaske bayan Allah ya ce masa kai ka zo kana kallon haram ka zo kana kallon haram to ko wallahi sai ka dasa ka mako haka ko da nan ya ce ana na ana na nan kawai sai waye gari haddan da ya na alƙur'ani gaba ɗaya ta zuru gaba ɗaya masa. al'imamu maliku ya ce wa al'imamu shafi'i Allah ya gidansu ya ce ya muhammadu ya muhammad inni ara alaika najaba وإني أرى لك إمامة في هذا الدين فإياك والمعاصي فإنها تتلف القلوب الإمام مالك ياتي والإمام الشافعي وترانا يا محمد ابن إدريس بقولش كده بقى نادى علامة نخر كذلك akwai alamar za ka zama gawurtacce mashahur malam na ga za ka zama to jagora a cikin lamura na addini to ka sani ba a yir ka shedin ka karka aikata zuri kar rika saban Allah domin saban Allah na rusa ilimi ya tafiye da ilimi shi yasa ma ka rawaito a littafin tarihi cewa shi al shafi Shafi'in wata rana ya je wajen waki'u ɗaya daga cikin malamai shi kenan akan ya nemi matsalar da ya santa amma ya ga kuma ta kuma ce masa ya nime ta yara za ka ce je ka gina zunubi shi na aka nakalo a littafan tarihi da dawawi na mawaka cewa al'imamu shafi ya yi wannan bai baitukan guda biyu shakaitu shakautu ila wake isu a hibri fa'ar hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي yace na je wajen malami na shi wakilu na kai kukan raunin hadda da kawai da nayi hadda ko mai na hadda saboda tarihi ya nuna Shafi imam shafi'i ba taɓa samun malami kamar shi ba wajen hadda a waɗanda dai aka na nakalo bayanai daga gare ba samu saboda shi imam Shafi ta kai ga kamar da malaman tarihi ke cewa idan ya zo ya ga littafi in ya ɗauka far ya duba shi kawai sai an gama komai ya zama magnetic branch super branch ce amma sai fara samun matsala sai ya hada sai ya ga abu bai mashi daidai ba sai ya je wajen malam wani yau ce bi ga halin sai ya ce masa ka daina sabon Allah ba wai ya san imamu shafi na yi bane amma dai ga masa kaga ka je da sabon Allah ma'ana ana gaya mashi duk abin da za ka yi bane sabon Allah in ko ka saba Allah to matsalar ka ya ga mai cewa domin shi ilimi dai haske ne hasken Allah ko ba a ba shi da sabon Allah to wai ko shi ya sa ne za ga wasu matan tun da aka kafa izala suke zuwa makaranta amma ayyuka su san hukunce hukuncen haila ba dole ki maruwa ku gaya ni ko dai yawan zaki nan ne a gida da kuke da yawan tsigarar lawa da kuke mu ne? ko dai shi ne ko ko man tatta karatu da hijabi ranar biki a je a shashi a kowai? a yi takanazin na shi sai a yi na rana ɗaya ne kuma da za ka ce to shi ke na tun da haka ne Allah ya kaddara maki na rana ɗaya ɗan sa ki a wuta sai da ce wannan bugun fata ne amma kuma ita ce can take cewa na rana ɗaya ‘yan mata da sallah wayo Allah shirya da mu baki da wasu kam in kaga abin da suke yi da sallah da sunan murnan sallah abin da ko bakin kare ba zai ci ba in abinci ne ba نسأل الله السلامة والعافية mummunan tasiri na zunubi na biyar shine bushewar zuciya da wata zuciya ta bushe ta kangare wannan tasirin cikin al'umma ma yana auka domin ana zunubi ana kallo tun kana kyama tun kana kyama ba a cewa komai sai ka kaje da kyama sai ba ka zo kana mu'amala da waɗanda ke wannan zalunci ba shi ne ba ba abin da ba zai bunu Isra'ila da ke na zamanin Annabi Musa suka lalace suka tambaye? ko ba ka bane shi Allah kuma yana da tsawatarwa ban ma da kabihim misaqahu la'annahu وجعلنا قلوبهم قاسية kalima an mawadi'i ashe da zubi ne ke sa zuciyar mutum ta bushe haka yake cikin suratul ma'ida aya ta shawo a bakara ma Allah ta'ala ce sun makasar kulubuku min ba'di zalika fa yakal hijarati aw ashaddu qaswa me dalili kan gare wa Allah saba masa yin zunubi? haka yake a bakara aya ta 74 a suratul hadid aya ta shida ma Allah an baji kwatankwacin wannan alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum dhikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمل فكفت قلوبهم وكثير منهم فاسقون سبع وعلا شيء جاء وانا بوشة والبوشة دا كان جريه وانا سيدة الخير ما بايع سيشي ما سيدة سيادة وذكر من سيادة نسأل الله السلامه والعافيه عليه وسلم مثلا يا زكاة متعلم zunubi na jawo mutum kiyayya a zukatan mutane a yanzu don Allah idan mutunci an san mutum yi na mazalaci ne akwai kwanan tana ma akwai kwanan tana yin ƙarya akwai sai da gida a tsare ta ce an zuwa kure mai ƙarya to ina mutunci sannan Allah ba zai sa soyayyanki ko soyayyarka a zuciyar mutane ba بايق الله بدا سوق دمال امام البخاري يروي حديثي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا احب الله عبدا نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض ماذا الله صلى الله عليه وسلم يقول son bawa sai ya kira Jibril. Ya yace Allah yana son wani kai ma ka so shi sai malaka jibril ya so shi sai kuma malaka jibril ya shela ga waɗanda ke sama mala'iku kenan yace mun so ku sani fa Allah yana son wani kuma ku so shi sai su so shi daga nan mutanen kasa ma mu kenan mutane har da aljanu da sauransu sai mu ma a sa mana san wannan bawa sama idan ya zama to zunubi ne ba Allah zai so bawa da zunubi ba zai so ba in kuma yana kin bawa sai a gawa jibrilu ya ƙi mala'iku su ƙi sauran mutane ma su ƙi أبو جرداء يروي ياتي لو أطاع طائم ربه وراء وراء سبعة أبواب لأخرج الله أثر طاعته للناس ولو اطاع الله عاصم وراء سبعة أبواب لأخرج الله أثر معصيته للناس abu da ya ce idan da mai wa Allah da'a zai ma Allah ɗa'a a can sai ya rufe ƙofofi guda bakwai ya wuce can ba mai ganin shi ya je wa Allah da'a kamar sallah kamar wani aiki dai na alkhairi sai Allah ya fitowa mutane da wannan da'a su sai Allah ya sa mutane su so shi haka nan da mai saban Allah zai kuya ya shige can lungu-lungu loko-loko ya je loko-loko kima ya rufe kofofi guda bakwai sannan ya saba wa Allah sai Allah ya bayyana da wannan abun ga mutane ta hanyar Allah ya sa musu fishi abu na gaba mai aikata zunubi yana samun kai cikin kadai saboda bai da wata alaka da Allah ya yanke alaka da Allah mahaliccinsa to wanda yanke alaka da Allah to ya rage ba kowa bai da kowa bai da komai sai kai cikin kadaici a zuciyarsa shi yana jin shi shi kadai ne abinda sura cikin kira loneliness sai rage jin shi kadai yanci ba komai tare da shi da mene dan ya saba wa Allah banda wannan mai aikata zunubi daga cikin mummunan tasirin zunubi akwai batawa bawa lokaci shi kuma lokaci ne ima ke sai an yi kan zaka shiga rakiya ya ji ya ɓata lokaci wajen kalle-kalle ko wajen karance-karance ko wajen surute-surute ko wajen maganganu tsogarara kuma ba zai zama su alaihi ne lalata lokacin shi ya bata ya tozarta lokacin shi kuma sai an mai hisabin wannan lokacin kuma a mai sabit abin da ya aikata mara kyau kun ga asara ko mana kuma yana da fitinar zurbi hukuma da aka tanadar mai aikatawa a lahira in bai tuba a duniya ba kuma in ba shirka ba ne in Allah bai so ya yafe mishi ba don Allah ya ga dama ya fi mishi ba wanda ya sai hannu. amma da akwai haɗari mutum ya amintu ده مكر الله ولا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون إلا القوم الخاسرين أقول أقوم به شيخ مع الحسن البصري رحمه الله تعالى يجي سوى دعنا دا كس كنجن دماغ النبي ذا سام الله إنهم وإن فقط كت بهم البقار وعمل جد بهم البرازيل إن ظل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل عن من أصاب أنا البصري يجي ما تصعب الله كودا كودا الفدري لا تبيع بسوء أبو جيد suna kan alfadari suna takama ko da manya-manyan ababuwan hawa na takama na isa na bunƙasa kamar yadda kace private jet ko private jet suke da shi o wadai kaskancin nan na zunubi yana tare da su kaskanci na zunubi yana tare da su a cikin zukatansu domin shi Allah kam yaƙi bai yadda ba sai ya kaskantar da masu samun shi ɗan uwa ku ji tsoron Allah Allah sai ya ƙasƙantar da masu saba mashi amma ga ana saba Allah kamar ana ainihin wato yin abin da Allah yake so ya kuma ya dace wasu ma a cikin ramadan abu na gaba da ke nuna shi'umcin zunubi ga mai yi da kuma al'umma baki ɗaya, shi ne. zunubi na bakanta siffa da sura sai da siffar abu ta ga wajen girin sura abu ta lalace ta ta daga yadda take kamar da ya kasance ga ka'aba turbi da yaro shadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nazalar ajarul aswad min aljannati wa huwa ashaddu bayaban min al-laban فسودته خطايا بني آدم الهجر الأسود ya sauko daga aljanna haske farin shi na nono amma sai aka bada ya zama bakin kirin me bakan tashi zunuban banu adam yan adam wannan hadisin akwai kace shi dangane da inganci ko rashin shi abu na gaba na umcin zunubi shi ne gushewar ni'ima ni'ima sai ni'ima ta gushe gaji kana aikata zunubi kana da dukiya sai a cire maka ni'imar lafiya dukiyar ba su da wani amfani da ko ba ku shagan haka ba ba su da wani amfani duk wani abu mai daɗi a hana mutunci ba zai ciki bi ba ba zai ci nama ba ba zai ci ba to me rage na daɗi kuma a duniya in dai wannan duniyar ne ba za ka ci kifi ba ba za ka ci nama ba ba za ka ci kwai ba kai sir da wannan duniya sir da ita subhanallah kamar ne za ka ce ba ci nama ba wai wai ai ku an takura inna lillahi wa inna ilaihi abinda nake takaman na gada wajen kakata a wurin da na fara ganin crayfish a wurin da na fara gane kwaɗayi miya ma an ba sai ta hada da miya sai ta sa manja tsari ta yi tsori ta yi tsomi da manja saboda ke son daɗi kuma a ce ba za ka ce ba ya kagar duk musifa ta ƙari. ai dukkan musiba kullal musiba la ilaha illallah kibi garin daɗi a ce ba za ka fitar wanka ba ba ka ba karfaje ba ka ba giwon ruwa domin rage a duniya kwai ka ci kwai duwa bakin ka yi tus ka ji daɗi don a ce ba za ka to me rage a duniya don girman Allah ne rage to zunubi sai ya sa a cire mutum duk wannan neman yana ji yana gani Daidai ya rika cin tuwon alkama dan ma yana da ciki in ba haka ba na gero zai rika ci na gero ina gaya musu in zai cikin ka bai da ciyar da kai yana yana kirga adadin cokalin zai ci kare wuce ka'idar likita an cire mai duk wata ni'ima duk jin daɗin duniya ni'ima ta gushe ko ya tara dukiyar gaba ɗaya kawai tsarin wanda yake kokarin ya tara dukiyar don su ta hanyar sabon Allah ta yi su mutu ko zama lafattu su da kallon shi a matsayin mai gadi suna jiran giwa da ba shagara haka abin yake aiki Allah Ta baraka wa ta'ala ya faɗa a suratul shu'ara aya ta talatin, wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ku ka aikata ne ni'ima ta guje nikima ta zo ana cikin ni'ima ni'ima ta gushe daga nan sai mai sai nikima maimakon ainihin sai a samu kafin ni'imatun nikimatun sai ma wani yake cewa فإذا كنت في نعمة فرحها فإن الذنوب تزيل النعم وحبها بطاعة رب العباد فرب فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت وظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر لتبصر آثار من تظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أبرا من الظلم وهو الذي كتفم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أعظم صلوا بالجهيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالخلق in ka kasance cikin wata ni'ima ta Allah ka kiyaye ta jama'a muna kiyaye ni'imar Allah eh kiyaye ni'imar Allah na bukatar abubuwa uku na farko itikadi a zuciya cewa wannan daga Allah ne ba wanda ya zai baka sai wa ma bikum min ni'mati fa min Allah daga Allah na biyu at-tahadduth biha wa shukrullah wa sana'u ala Allah alaiha ambata ta bayyana ta bayyana ta ambata ta gode wa Allah akan wannan sannan na uku sarfuha fi ta'atillah wannan ni'imar amfani da ta wajen yi wa Allah da'a to na uku ne ake samun fara. galibi mun yadda ni'ima daga Allah za mu na ambata Allah mun gode maka kaza kaza ko ba ta ba amma sai a sarrafa wannan ni'imar ta hanyar da Allah baya so ku duba ku gani bayan Allah uwa ce fa ta tana kiyamul layl yadda ba ta mijin aure ba shekara da shekaru ranar sai Allah ya kawo amma wai godiyar da za a yi wa Allah irin ta mayu ne in an tashi bikin sai an cashe an saba wa Allah a kira maka da marayi a zo a tambaɗi a ɓalɓalci wai duk murna ta manta cewa ta yi ta wani dare akan wannan matsalar yadda za ta saka wa Allah ke abin da za ta yi wa Allah ke ko ta kadan ne mata haka ta yi mata haka inda ta san ba abin da yake fake ba balle Allah ma ce a je a holi a kira police band tashi a yi rawa a hole a fito ba jami a yi abin da a gara ba wai jari ya ta ne tana neman miji wanda ya zo ya sumbule wanda ya zo ya gudu da ya ta samu kuma wai daga nan an tashi a ce ba za a je biki ne don siya a je fati da sunan dina ne ko da sunan mami a je abin da agara ba an taɓa samu a jihar zamfara shekaru baya ba yawa inda irin wannan ya auku yan matan da samarin suka tafi fati samarin suka sa masu abin sa maye a cikin lemun da aka basu suka sha duk suka yi maye yan mazan nan duk suka yi zina da su gaba daya ba su kyalafa ba wannan an kiyaye ni'imar Allah wallahi mu tsoron Allah wata tana neman admission ba ta samu ba shekara biyu uku ke kuma kin samu kyauta ba ki kokarin komai ba kila ma kawai an yi gida ne aka baki amma ta ce ba za ta kame kanta ba ba za ta tsara mutuncin kanta ba ba za ta wakilci al'ummar ta ba ba za ta kara tarbiyyarta ba sai zaman to tambadaddiya ballaga za ta rarama shi namijin ne shi ma haka to idan Allah ya sa kana cikin nema far'a haka kiyaye ta domin kuwa zunubi na kusa da ni'ima ka lullube ni'imar da Allah ya maka da ɗa'ar Allah ubangijin bayi domin shi ubangijin bayi Allah kenan mai saurin mai da martani ta hanyar yi hukuma daga ni'ima a koma nikima ya ce wa iyaka wa zulma a hirka shedanta daga zalunci ma'amman mafata in dai kana da iko duk yadda za ka wuce zalunci ko cin shi fa zulmul ibadi domin zalunta bayan Allah shadidul waham abu ne mai illa abu ne mai tsananin haɗari abu ne wanda yake haifar da sharri wahimun yana haifar da sharri makoma sakamakon mummuna ya ce wa safir bi kalbika da wara in kana so ka gana haka yi tafiya zuciyarka ta tafi yi tafiya da birnin zuciyanka yi tafiya da birnin zuciyarka cikin mutanen duniya gaba daya a tsara man kasala ka ga me sakamako me makomar wanda suke zalunci ke domin ai ga gidajen su nan ba kowa a ciki an ba kowa ba kowa domin ba abin da ya fi illa ba abin da ya fi sarwa kamar zalunci abu ne wanda yake karya mutum da yawa suka bar lankuna cike da kayayyakin jin daɗi da benaye manya-manya da sauransu amma don a banza a ƙarshe su suka faɗa wuta kuma ni'imar ta kuɓuce musu sannan kana ladina lahu kal ulam abin da ya same su kai kace mabarki kamar mabarki ka allam yastagna bil am shikenan ka allam yastagna bil am saboda sun saba wa Allah mutanen annabi nuhu da aka mutu ruwan tufani me suka yi da'a ko sabo sabo suka yi zunubi mutanen annabi hud mutanen annabi salih mutanen annabi shu'aib mutanen annabi nuh su fir'auna ƙarun hamas duk abin da aka yi musu me yasa aka yi musu menene shi zunubi da ƙarshe ina da sauran abubuwa guda biyu amma zan yi ɗaya in bar ɗaya saboda na ga ita kanta lakcin ma yau ta yi tawaye ba za a iya gama ta abubuwan za su taimakawa bawa ya bar zunubi abubuwan da za su taimakawa bawa ya bar zunubi ya nisanci zunubi can ma shi umcin zunuban na tsallake wasu saboda na ga lokaci ya tafi abu na farko da zai taimakawa bawa ya nisanci zunubi ko ya bar zunubi bayan yana aikatawa ya bari ne ya san ya fahimci munin zunubi da illar zunubi da ƙasƙancin da ke cikin zunubi domin idan Allah ya haramta abu to bai haramta shi ba ba sai nan saboda abin ƙasƙantacce ne wulaƙantacce ne tozartacce ne ba kowa ba ne to mutum ya fahimci haka wannan zai taimaka mashi ya bar zunubi na biyu jin kunyan Allah jin kunyan Allah in eh. idan lam fasna ma shi to shi Allah hayyun ne yuhibbul haya'a Allah mai kunya ne kuma yana son kunya jin kunyan Allah zai sa ba za ka saba mashi yanzu don Allah idan mutum ya san gawa ne wannan na kunya ne a wurinsa zai sai aikata zunubi a gaban shi to na ga Allah na uku tsoron Allah da tsoron azabar Allah in mutum na tuna tsoron ayin mutum na jin tsoron Allah yana tuna azabar Allah wannan zai taimaka mashi ya bar zunubi na hudu son Allah son Allah domin wanda yake son abu ai bai saba shi ko to yadda gaskiya ana son Allah za a saba wa Allah na biyar rage dogon buri domin dogon buri na daga cikin abubuwan da ke sa a sabawa Allah tana son sai mijinta ya zama kaza ko sai ta zama kaza sai an je gidan biki an gaba wanda ya sa gwalagwale irin nata ko ba haka bane sai ta rika tunkuɗa mijin ya sabawa Allah ko ita ta sabawa Allah yana so a ce yana da motar da tafi da kowa saboda haka ne ta cewa cewa a wurin aiki domin ya samu tattara kuɗi ya sai mota mai tsada ya gina gida babba don aka rage dogon buri wannan yakan sa bawa ya nisanci sabon Allah na shida addu'a da yi addu'a a ƙanƙan da kai a dawo zuwa ga Allah a nemi Allah ya taimaka wa bawa ya basa Allah na bakwai dagewa mujahada dagewa kar ka ce Allah kai kaza kai kuma baka asbabu ba ai sai ka bi gabu ba ko ba ka ba kana roƙon Allah ya sa ka bar shan giya kuma ka tafi inda ake shan giya ka zauna zai yi ya zama wasan yara ya zama wasan yara tana roƙon Allah ya sa ta daina yawon banza ta daina ballagazanci amma kawayenta dukkan na ballag masu ballagazanci ne ta ɗauki mataki eh na tabbas fahimtar mummunan sakamakon da ke tattare da sabon Allah fahimtar mummunan sakamako mummunan sakamako da ukuba da ke tare da zulubai. na tara nisantar dalilan da ke kawo sabon idan dalilin abokai ne a yanke wannan alaƙar ki idan saboda ana zaune a wuri ka zane, a yi ƙoƙari a tashi a wurin idan saboda ana aiki a wuri kaza ne a bar wannan aikin idan saboda ana ganin wani ne ko suwa ne a daina ganin su domin zama lafiya ya fi zama ɗan sarki abu na goma nisantar abokan banza ko kawayen banza da kun suna da goma za Allah sun sama ce almaru aladini ma aladini khalili falyanzur ahadukum man Khalil? kowa ya duba waye abokinsa tunda ya ce an mar'i la tas'al al wasal an karimihi fa kullu karimin بالمقارن يقتدي فإن كان ذا خير فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي نشاطها تنا متوى يد تكيزوا فجعة مسمى أولا لوكت مسمى أولا لوكت والله بكسم لذي mutuwa zuwa take atan ba shiri ba tsammani mutuwa ta zo maka Allah ya ji kan Malam Muhammad Awwal Adam Albani ashe ba a nan wurin ya zauna ya karatu ba ya tashi zai tafi gida da iyalin shi ya tarar da iyalan shi kuma abinda Allah ya kaddara zai faru kuma ya faru to shi ya yi sa'a kuma muna gode wa Allah a kan haka kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da kwatankwacin haka ka gama aikin ibada aikin alkhairi Allah ɗan kiran ka aishi shi kenan to ina ga wanda suke aiki na saban Allah kuma suke zuwa inda bai dace ba su faɗa ko su aikata abin da bai dace ba su kuma yaya in Allah ya kira su ce ba anan bauchi bane aka samu bom ya tashi labari sahihi ya zo akan cewa fiye da mutane 500 sun sarai wurin ba mashaya ne مش عايش الا بوفي مش مش عايش كما مسلمي سكتي واقول صلى الله عليه وسلم بسم الله جعفر محمود آدم أنا صلى صلى الصباح أرانا الجمعة أنا لمن الله أكبر abubuwa haka take kuje aka wani abu ya faru ko haka kawai ma ba wani abu Allah ya shi kan burkafin Usman Jibril ya bar Kaduna ya tafi gida can a jihar Nasarawa ya je an yi sallar magriba an yi sallar isha'i an yi hira da shi ya je ya kwanta gari ya yi wa alfijir ya keto an zo sallan asubahi ba a kan shi kuma an saba da shi ake sallah sahun gaba ma yake zama aka gama sallah aka yi afkaru ba gani ba aka ce lafiya kowa ne da aka je sai dai gawa shin waɗannan ba sai shi muwazuzzuka ba to mutum ya tuna mutuwa yadda take zuwa ko ja'atan kullu nafsin za'iqatul maut kuma ma dare nafsin ma za tsibu gadan wa ma dare nafsin bi ayi arfin tamut kuma in lokacin yayi ba ƙari قوم بك إساك متبدين وكتياي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون إلى ذاك تركبوا يا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لو كنتم في بروج مشيدة هكذا bi ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواء mutu a inda aka قدر to in ka mutu a wani hali karka yadda bawan Allah karka yadda baiwan Allah mutuwa ta zo yanayin da inda za a baki zaki zaki ce Allah ya mun in ga wannan abin da ba a wannan yanayin a'a a tuna rayuwar barzaku a cikin kabari a tuna tashin kiyama da za a tsaya gaban Allah aiwa kowa hisabi a tuna wucewa ta kan sirati wai minkum illa wari abu na gaba sanin kaskancin da ke cikin duniyar nan duniyar nan ba komai bane wala ba komai bane ya taliba duniyar da niyyati innaha sharafun rada وكذا وقرارة الأكذار دار متى ما أبهكت في يومها أبكت غدا بؤدا لها lahan داري haka fa take duniya. ba komai bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda duniyar nan wata aba da za a yi kafafa da ita inda ta kai matsayin fuffuken sauro daraja a wajen Allah to da ka buji ma ko kwal na ruwa ba zai samu ciki amma ba komai bace don ba komai bane kaya ta ka lalata lahira wa inna daral akhira? lai darul karar ka mantar da lahira saboda wannan duniya abu na gaba al'iradatul qawiyya tsayawa da jajircewa akan zaka bari ba taswibi ba cewa sai Allah ya ce da ni hatta ya hadiya a a'a fa inna min alamati shiqa wal abu na gaba kan lazumci waɗanda ganinsu zai amfanar da kai kafin magana da su ganin kawai zai amfanar da kai shigar su ta kamala natsuwarsu yadda sulukunsu yake wannan zai amfanar da kai tun gabanin ma ka saurari maganganun su mahaifiyar imamu malik abin da ta yi ke na game da kamar tabi suka nuna sai ta shirya imamu malik ta kai ta tura shi masallaci wajen rabi rabi'a rai ta ce masa izhab ila rabi'a fa ta'allam min hadihi wa jallihi wa samtihi qabla an tata'allama min ilmi je ka koyi da jini kaga yadda yake mu'amala kaga yadda yake harkokinsa ya shigarsa take ya zama ya miƙewa ya shiga masallaci ya fita ka koyi wannan tun gabanin ma ka bugu ta da koyi shi to duk wanda za a yi mu'amala su a yi kokari a ga wanda za a yi mu'amala su waɗanda a za a koyi abu ne wurin su na alkhairi tun daga kallon su akwai alkhairi kara a bar lokaci wanda yake abin da kira idle time kar a bari duk wani farag a amfani da shi ko dai a bacci ko a zikirin Allah ko a karanta wani abu ko a tunani game da lahira ko dai wani abu a tattauna wata matsala muhimmiya ta al'umma ya zama dai akwai wani abu da ake kar zauna kawai haka kawai da ce idle mind is the devil's workshop zaran ka zo baka tunanin komai ba ka komai kana zaune kawai to sai zaman su ko abubuwa na bijiro maka sai tunani sai abubuwa iri abu na gaba neman ilimi dole a ƙara dage domin shi ilimin shi a abincin zunubi haɗarinsa me ya kunsa me ya shi me ba shi ba a kuma roƙi Allah ilimi mai amfani abu na gaba kyautata tarbiyya da alaƙa tsakanin iyaye da 'ya'ya domin rashin kyautata alaƙa tsakanin yayi da haya na daga dalilai mafi girma da ke yada zunubai a cikin al'umma ku dai duba yawan shaye-shaye da ake yanzu abin ya girma tun ana shan shirisho aka zo ana shan wiwi ana shan koken ko ana hurata ana shaka to yanzu abin da ya wuce ana jika kashin kadangare a shara ana jika kusa mai malfa ta kwana uku ko hudu ta yi a ɗauka sha ana zuwa kwata a kwakulo can kasan kwata a zo a sa a tsumma a zaɓuto ana zuwa a tara kashi busasshe a ainihin cinna mai wuta yana tada hayaki ana kafa hanci ana shaka abin ya kai ga in an san inda mata ke fitsari tun da fitsarin mata ya fi wato zarni kasancewar abin da ilimi na shari'a da na kimiyya suka tabbatar kenan dama a je a samu wannan wurin a kwakula a ɗebo kasan a rika zuwa. to yanzu abin ya wuce haka an wuce wannan matakin ma gaba ɗaya yanzu lahira ake kai wa ziyara eh lahira ake kaiwa siya idan mutum ya mutu aka kai shi asibiti aka kai shi mutuwari za a je musamman gawar da ba a san mai ita ba ko masu ita ba lalle zo da wuri ya ke masa eh me yake mishi ana cire kayan ciki ko a je a binne an babu cikin sai a sa mashi magani kemikal, sai a yi mashi abin da suke kira ko to wannan kemikal din sandar da mutum ke aiko ba zai lalace ba to yanzu sun gano yadda suke amfani da kemikal ɗin idan mutum ya shaƙa ko ya ɗanɗana in ya kwanta ya fara bacci sai bayan kwana uku zai farka idan ya farka sai ce to ya kai malahira ziyara kuma ya dawo eh wannan ba tatsuniya ba ce ba tatsuniya ba ce a bara a nan arewa an samu jihar da mutane bakwai suka shuɗe taka da suka shaƙa suka tafi ba ba sun kai ziyara a rike sa ba labari ba ne wannan ba kawai tatsuniya ba ce ‘yan mata da ke tambadanci suke cikin shege wuri-wuri loko-loko galibinsa matsala ce tarbiyya ka je kasuwa nan bakin kasuwar tudun wada ne kasuwar sabon gari ne ga irin abubuwan da za ga yara na yi da sunan ‘yan tala masalala su lafiya wannan sai an gyara shi tunani game da fa'idodi ko cikin fa'idodin da ke tattar da barin zulmi zai taimaka wajen abin tuna labaran waɗanda aka halakar waɗanda suka saba wa Allah aka halakar da su shi ma zai taimaka tun da ka san halakar da su zai kama ka shiga cikin da ya gago tuna dalilin ma halittar ka da Allah ya yi wai me yasa ma Allah ya halicce ka wannan zai taimaka in dai ka fahimta cewa zan bauta mashi ne da masana'a da biyayya kaga bai abin zuri ko sa iyaye su taya ka da addu'a kana saba wa Allah ka gaya musu su sa ka cikin addu'a Allah ya taimake ka ka karfin zuciyarka fahimta cewa shaitan ne mai yake so kai kauta inna ma ya da'u hisbahu li yakunu kawai abin da yake so maka ke kaga in ka san kuma shi da mamaki yanka ne alama aslaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytan lakum aduwwun mubin wa وأن Buduni, hadha siratun mustaqim قال كا كا da wannan karatu sun zuni ai kaga baka ba shi ko abu na karshe ka fahimci cewa tabbas tabbas shirya ba ta zuwa mutum haka kawai sai ya ne akwai shirya ta taufiki akwai shirya wadda take sai an nema kama ana karatu a nan ka ki zuwa ana wa'azi can ka ki zuwa akwai makaranta an bude darussa ba ta zuwa to wace shirya kake nema abokan ka duk ba na kirki bane duk inda za a dinka daidai wani mutanen ba to shirya ne kake nema yaudara ke wannan yi dole sai ka bi sabu ba sai ka nemo ta sai ka bi ta sai ka je inda ake sare a same ta to da mai kuma na daga cikin abubuwan da za su taimaka wa bawa ya bar zunubi ga da ta saban Allah da ƙarshe akwai abubuwan da na bari kamar da na ce abubuwan da ke kankara zunubi akwai kamar abubuwa guda ashirin a talatin da biyu wanda duk zan fasa in Allah sai dai kawai saboda kila muhimmancin su daga baya insha Allah zan ba malam takarda ɗin waɗanda ke bukata kila sai sai isa masu bismillah ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ya nisantar da mu daga zunubai ya kyamatar mana zunubai kowane iri manya da kanana Allah ya kyamatar mana su Allah ya shiryar da mu ya mana gamdakatar Allah ya karbi addu'ar da muke yi ta neman ilimi mai amfani ilimin da zai zama zami aiki da shi ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta baraka wata ya karɓi azumin mu Allah ya karbi sallar da muke cikin dare Allah ya taɓa dukkan ibadun da muke a wannan wata Allah ya raya mu zuwa ƙarshen wannan wata Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin mu ya tabbatar da aminci ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya tabbatar da tsaro a wannan ƙasa ta mu Allah ya ba mu ikon kyautata al'amuran Allah ya azurta mu da shugabanni masu tsoron shi jagorori masu tsoron shi masu tausayi waɗanda za su taimaka wajen kyautata al'amuran bayan Allah a wannan duniya domin tattali kyakkyawa saboda lahira ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara sanya wa wannan majalisi albarka ya kuma ƙarfafi su ‘yan uwa malaman da ke ƙoƙarin shirya waɗannan abubuwa shekara da shekaru na san ba kuma ta ba ku tuna da tun daga bena abdulaziz aka ɗauko wannan ko tun daga bena abdulaziz aka sauko daga bene aka dawo cikin rumfan kwano ba kuma ta bai aka ɗan faɗaɗa aka koma can layin rimi aka ɗan yi amfani da wannan wurin aka zo nan aka fara amma ba gini kamar haka ba ko ba haka ba amma yau ga shi ga mutane a ƙasa ga mutane a sama wannan ba nema ba ce to sun malatus alunna yau izin an yi to da aka mu Allah ya ba mu ikon goge mashi akan wannan nema, ko mu karfafa ba su yan uwa musamman malam Musa da malam Muhammadu Sani da sauran 'yan uwa da ainihin ke taimakawa ga malam yakubu nan ango mai jiran gado Allah baraka wata ala ya karfafe su ya taimaka masu, ya ba su ikon ci gaba da wannan kokari Allah kada ya gajiyar mana da su Allah kar ya gajiyar mana da su Allah ya taimake su ya sa su ci gaba da wannan kokari su ma a akan abu da suke Wasu ba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaskiya saboda